أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na 20 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan goma shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba a banta ba mun tsane a ƙarshen aya ta casa'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau za mu tashi kan aya ta ɗari daidai akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko ya ce a kwanakin baya ka kai ziyara jamhuriyar nijar wanda kuma ka ba da ansa dangane da wankan janaba wadda ta ɗaure wa mutane kai abin da ya ɗaure kai ɗin ka yi bayani a kan halaccin wankan janaba wanda babu alwala a ciki haka ne wankan janaba yana da sifa guda biyu akwai sifa da ake cewa sifatul ijza ta wadatar akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal siffa ta kamala wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka din ko za ki yi wanka ga ruwan a gabanka farkon abin da zaka fara yi zaka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so uku sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka a daidai lokacin da zaka wanke gabanka a lokacin zaka kulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne wanda yake farilla ne wanda yake dole ne idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah abinda duk kake alwala za ka yi sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke kafafu sau uku to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba to daga nan gudan sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka guda hannunka guda biyu a cikin ruwan da kake wanka da shi ba tare da ka ɗaya ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka saboda kowane gashi da ya buɗe lokacin da mani ke ƙoƙarin fita daga jikinka ya koma yadda yake dan gashin dan adam yakan bubbuɗe musamman sa na ka gashinka idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abun na daban to bayan ka mummula da kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya game ko ina a kanka ɗaya kenan ka sake kamfata na biyu ka tabbatar ya game ko ina a kanka sannan kuma ka sake kamfata na uku ka tabbatar ya game ko ina a kanka to idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi kana mai farawa da ɓangarenka na dama kafin ɓangarenka na hagu tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu ka tabbatar ruwa ya taɓa ko ina to idan ka yi wannan ne ka kammala abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafar dama ka kuma wanke kafar hagu cikon alwalar da ka riga ka faro to wannan ita ce siffa ta kamala a wankan janaba in wankan janaba ne haka ake yi in wankan haila ne haka za a yi in ma wanka ne na biki jinin biki ya ɗauke haka mace za ta yi bambancin su kawai shine niyya niyya ce take bambanta su in za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi bambanci shi ne niyya to wannan ita ce siffa ta kamala kun ga idan kun lura da wannan siffa wato tsarki wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan wanda a lokacin zai kulla niyya daga nan gurin sai alwala cikakkiyar alwala daga nan gurin sai wanke kai so uku kuma ruwan da mutum zai ɗiba kar ya wuce cikin takan hannu ɗaya daga nan gudun sai game jikinsa dukkan ruwa daga nan sai wanke kafa idan ka ɗauka sai ga ababai guda hudu ne ake yi a cikinsa kar ka manta da niyya niyya kuma mahallinta a zuciya ne innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma amma idan mutum zai siffa ta al-ijza wadda ta wadatar wadda ba sai kayan alwala a ciki ba kana zuwa kayan niyyar yin wanka din kana kulla niyya a cikin zuciyarka kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a jikinka ya game ko ina in ma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gabanka ko swimming pool din nan da ke wurare sai ka yi tsallaka fada a ciki ka kulla niyya da ka fito abin da zaka yi shine abu guda biyu na farko ka ɗebi ruwa ka kurkure bakin ka sannan kuma sai ka ɗebi wanda za ka shaka ka fyace na hancinka shikenan ka kammala wanka kuma ya halatta ka yi sallah da wannan wankan hadisi cikin sahih muslim ya nuna haka ina jin babu wata wahala a cikin wannan sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke dan haka yana da kamala wankansa ya fi cika ya fi kalada wanda ya nabi kuma ya yi kuma in yi sallah da shi kuma ya yi dan kasancewa ba a yi alwala ba wannan ka'ida ce ta malamai cewa karamin kari idan sun haɗu da babban kari to da ka kawar da babban kari karamin ma ya tafi amma ba lalle bane dan ka kawar da karamin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki ma'ana al asghar yatalasha fil hadathil akbar shi karamin kari wato shine bawali bayan gida mazi da sauransu yana narkewa ne a cikin janaba lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba daya ina fata an fahimta wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci sannan kuma shine na sake maimaitawa a yanzu kila sai dai ko bayanin na yanzu ya kasance ya kana da fitowa mai tambaya ta gaba yana cewa raka'atan alfajr idan mutum bai same ta ba yaya zai yi ya zo ya samu a masallaci har an shiga sallah idan an da ka zo ka samu an shiga sallah ta asubahi kai tsaye zaka yi niyya ka shiga cikin sallar asubahi tunda manzo Allah ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan an riga an tsayar da sallah ta farilla to ba wata sallah ta nafila da zaka yi idan ka shiga kammala sallar asubahi da kai to ya halatta ka tashi a nan take ka yi raka ta fajar dinka manzo Allah ya ga wani mutum bayan an kammala sallar asubahi a masallacinsa ya tashi ya yi sallar nafila raka a biyu sai ya tambaye shi mai kai sai ce raka ta fajar ce ta kuɓuce mun ban yi ba na zo an fara sallah yanzu da aka kammala shi ne sai ne ta sai manzo Allah ya tabbatar da shi bai ce yayi kuskure ba da haka hadisin da ke nuna karhancin yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai gari ya waye bai shafi wannan ba wanda rak'atan al-fajr ta kubuce masa wancan hadisi ne am wannan kuma khas la ta'aruda bainal am wal khas mai tambaya ta gaba yace shin ya halatta mutum ya sayo mashin naira dubu sittin sai ya baka ka rinka yin acaba da shi da yarjejeniyar cewa kullum zaka bashi ɗari biyar har tsawon wata bakwai in aka yi wata bakwai mashin din ya zama naka bai halatta ba wannan riba ce riba ce don menene dalilin kun gina abu akan abin da yake babu tabbas cewa ga mashin din kullum ka kawo 500 in aka yi wata bakwai ya zama naka yau ina da lafiya gobe ba da lafiya ranan da na yi aiki zan iya samun ɗari biyar zan iya samun masu sama da ɗari biyar wata rana kuma a iya waye gari gashi na yi aikin kuma ban samu ɗari biyar ban samu ɗari biyar ba wata rana a iya kwana uku ban ma yi aikin ba fita ba kuma dole sai na nemo ɗari biyar a ko ina take na bashi wannan tsabagen jari hujjanci ne mazhabi ne na kapitalism wanda babu tausayi da rahama a cikinsa don haka haramun ne haramun ne haramun ne ya kamata ku gane wannan don karshe abin da zai faru mashin din nan na naira dubu sittin ya tashi a naira dubu ɗari da dubu biyar idan kai lissafin wannan wata bakwai haka zai zama a madadin gashi kuɗinsa yanzu wannan daidai yake da a ce yanzu ga mashin in kana da naira dubu sittin kawo amma idan bashi ne daga nan zuwa wata bakwai to ya zama dubu ɗari da biyar bai a tanifi baya a kenan bayan hadarin da mutum zai shiga ciki na babu hutu wajen sai ya hada waɗannan kudaden da haka duk masu yin wannan kasu dauka cewa suna kasuwancin da ya halatta bai halatta ba ko kala zarratin wanda ya gina da bisa ga rashin sani muna fatan Allah ya yafe masa amma daga lokacin da mutum ya ji dole ya gyara kun ga yanzu wannan zalunci shine ake a matsayin ɗaiɗaikun mutane kuma shi ake a gwamnatoci waɗansu daga cikin jami'an gwamnati sukan haɗa kai da kamfanoni sai su karɓo wa mutane mashina a baiwa ma'aikata bashi na dole ko kai niyya ko baka niyya ba mashin din su kila ya tashi akan naira dubu arba'in arba'in a wajen su amma kuma a baka kai ma'aikaci za a rika cirewa a albashinka zai tashi akan naira dubu ɗari ko naira dubu ɗari da wani abu to daidai yake da wancan haramun ne haramun ne haramun ne idan gwamnatoci suna so su ji tausayin al'umma idan suka sayo shi naira dubu arba'in da wahalar da dako da aka kawo shi har ya zo ofishin karamar hukuma ko sakatariya ta jiha ko gidan gwamnati to duk wannan a kaddara sun sa dubu biyar a kai to shikenan sai su baiwa bayan Allah cewa za ku biya dubu arba'in da biyar kuma za a rika cirewa a cikin albashinka ka rika biya da kaɗan kaɗan to kaga wannan babu laifi ina fata an fahimta amma abin da suke na wahalar da bayan Allah ai babu tausayi a ciki gwamnati ta sai abu dubu arba'in kuma ta sayar maka dubu ɗari ma'ana ta ninka ta sake ɗora wani abu a kai kuma rika cewa albashinka to galibi sukan haɗa kai ne su waɗansu daga cikin ɓata garin ma'aikatan gwamnati ko masu faɗa a cikin gwamnati ko masu mulkin su haɗa kai da kamfanoni dan can za su yi kashi muraba dai idan kamfani ya kawo mashin ɗin shi kansa a naira dubu arba'in din ya ci riba ko in ya sai dubu hamsin ko ya sai dubu sittin ya ci riba amma yanzu za a sai mashin sa kowane ɗaya akan naira dubu saba'in talatin talatin din ta wannan shi jami'in gwamnatin ce da ya shiga tsakiya shi yasa ku ma'aikata ba a ba ku zabi kawai ana ba ku bashin ne kan ko kun yadda ko ko ba ku yadda ba kaga tsabar zalunci kenan ta'addanci dan meye dalilin da za a matsa mun sai na karɓi bashi in nace ba na so fa to waɗannan haka ake a galibin waɗansu ƙananan hukumomi da waɗansu jihohi da haka ya kamata a gyara wani ne ya haɗa magani na beraye saboda beraye sun dame shi sai samu wani bom da ake cewa bom din bera wanda ake sa a cikin abinci sai beraye su ci su mutu bisa ga zautsayi sai ya ajiye a wani wuri sai wani yaro ya dauka ya ce ya mutu me hukuncinsa hukuncinsa ya yi kisa bisa ga kure ba da niyya ba to idan ka kashe musulmi wanda yake cikin gari na musulmi bisa ga kure ba da niyya ba abu biyu ne a kanka abu na farko addiyatu wato diya biyarsa kuma bisa ga zancen da shi ya fi karfi cikin zantukan malamai wato raƙuma ɗari ko abin da yake daidai da raƙuma ɗari ta fuskar daraja valo ɗinsa ya kai raƙuma ɗari to raƙumi ɗari miliyan nawa kenan to waɗansu malamai kuma sukan yi kiyasan sa da azhab wal fidda a kiyasan bana dai da aka yi kusan diyar mutum musulmi wajen miliyan takwas sai da doriya idan ka kashe mutum musulmi bisa ga kure ba da niyya ba ka ko mota ka kaɗe shi ya mutu ba da niyya ba ka yi niyyar kashe shi ba to wannan miliyan takwas za ka biya diya in za ka karɓi diya a wajenka inda a ce za a riga karɓar diya a ƙasarmu mu ta wannan kisa da ake yi da direbobi sun rage ganganci da kuma sun rinka canja taya akan kari amma galibi haɗurran da ake ko a cikin gari ko akan tituna taya ce ta suɗe ta suɗe sannan kuma ga overload direba ya ɗauki mutum biyar a baya ya ɗauki mutum uku a gaba har da shi na hudu sai ya ce daga kafar ka sannan ya canza giya sannan kuma ga taya ta suɗe kuma ya rinka yana ɗaukan waɗannan fasinjan ya karɓi kuɗin su kallon agogo yake yi cewa yaushe wannan kudin za su zama halal dan yayi zai sake dauko wadansu da haka sai rika gudu sama da kima motar ta zanto ta fita daga control ɗinsa ta fita daga gargashin sa saboda fashewar taya saboda waɗansu ababai sai ga mutane sun mutu to wannan da sai a karɓi diya in ya kashe mutum hudu a karɓi miliyan takwas takwas har su hudu da kuma ita diya yadda take mutum da ya yi kisan ba shi kaɗai zai biya ba shi da waɗanda ake kira al'aqila al'aqila bisa ga zance da ya fi ƙarfi su ne aqriba'uhu almuta'assibuna lahu danginsa ta bangaren uba ne al'akila kamar yayyansa da kanne maza duk suna cikin akila kannan mahaifinsa maza suna cikin akila Ya'yan kannan mahaifi suna ciki yayyan mahaifinsa maza suna ciki Ya'yan kannan wan mahaifi maza duk suna ciki kakansa namiji in yana nan duk suna ciki waɗannan su ne akila tare da shi za su haɗu a harhaɗa kuɗin ko da shi yana da kuɗin da zai biya duka zai za su haɗu a harhaɗa don a biya diya to hikimar wannan shi ne kaga in kun san an caje ku wannan gobe za ku kyale ya tukin ganganci <laughs> ba za ku kyale shi ba kaga wannan fadar da rai na musulmi kenan a wajen addinin musulunci amma mun riga mun saba sai mutum ya tukin ganganci ya kaɗai mutane sai ce Allah ne ya kaddara sai a kyale shi wannan tawakkalin kasar mu tawakkalin mutanen mu idan ka karbi diya sai ka kamar ka sayar da dan uwanka ne wannan kuma jahilci ne ita diya din dan ta tsare mutunci ko da akwai kuskure a ciki to amma akwai wani kuskuren da mutum yayi wani abu dan haka dai mutum zai biya diya daga nan gurin kuma sai ya kafara diya idan dangin wanda ka kashe suka ce sun yafe shi kenan ta fada kanka sai kafara kafara ko mutum zai yantar da baiwa mummuna idan baya da halin yantar da baiwa mummuna to sai azumi na wata biyu a jere ba tare da ya sha ruwa ba sai ya karasa wannan shine hukuncin wanda ya kisa bisa ga kure kaman ka harba kibiya dan harbar tsuntsu sai ta je ta kashe wani a gona ya faɗi ya mutu wannan kai kisa bisa ga kure kamar ka ɗauki bulala wadda ba ta kisa sai ka daki wani da ita sai kuma ya faɗi ya mutu duk wannan kaga ba ta kisa amma ka kashe shi ba da niyya ba ko na abu makamancin haka cikin siffofin da malamai suke bayarwa akwai sufofin da an yi ittifaki akwai kuma sufofin da akwai sabani a ciki tambaya ta gaba mai ita yake cewa sahabban manzan Allah sun mutu a fagen jihadi suna mushahidun yawan taba ganin wannan kalmar ba a duniya da wannan ma'anar suna shuhada'u da ya zaka ce ba mushahiduna ba mushahiduna ba yan kallo <laughs> shi muyaya za mu yi mu ma mu je mu yi jihadi mu mutu mu zama shahidai gashi muna ganin irin abubuwan da ake yi wa 'yan uwanmu musulmi a Filistin, Afghanistan, Lebanon da sauran wurare. Maganar cewa sahabban annabi sun mutu gaba ɗaya sun shahada wannan ba gaskiya ba ne. Allah ma bai shar'anta jihadi ba don ku mutu ku duka. shi yasa ma annabi da ya je fagen badar bai roƙi mutuwa ba ya roƙi nasara ne kaga yana daga cikin ababen da idan mutum bai a hankali ba sai ya fada cikin kuskure bai sani ba shahada tana da falala ko shakka babu kuma ana so ka ka sa ka same ta amma ba a roƙon cewa ya jama'a ya Allah ya Allah ka sa mu duka mu yi shahada abin nufi in muka mutu mun duka to kuma duniya ta zama ta kafirci tsantsa shi kuma Allah ya sharanta addinin dan saboda yayin rinjaye akan sauran addinai هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala bai kaddara sahabbai ya zanto gaba ɗaya shahada suka yi ba aslan ma tsakanin waɗanda suka mutu a wajen yaƙi da waɗanda suka mutu a gida su waɗanda suka mutu a gida ba tare da sun ba a fagen yaƙi ba sun ninninka waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ninkin ba ninki shahidai adadin su kaɗan ne ya an kwatanta da waɗanda su kuma ba a shahada suka mutu ba ina fata an fahimta shi yasa ubangiji ta ke zabarwa kan ayyaki in yamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah ya bayyana da mummune na asali shi yasa aka saranta jihadi kuma domin Allah ya riki wasunku a tatsayin shahidai min kaga ta bai ce wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين dan ubangiji ya tace imanin mummune a ga mummune na gari sannan a kaskantar da kafirai suwa za su kaskantar da su ko mummune da kuke garin to idan kun shahada ku duka fa da Khalid bin Walid duk irin rumtsi da ya shiga Allah bai kaddara masa shahada ba shi kansa yake jin takeici yayi mutuwar gida yace ba wani gumurzu ba wani rumtsi ba wata gwagwarmaya babu wani kwazazzabo babu wani wuri da za a yi wa maza kofar rago dan a kar su face sai da na shiga na fita Allah bai kaddara min in shahada ba wa ha ana za a mutu kama ya mutu ba'ir gashi zan mutu a gida irin yadda raƙumi ke mutuwa a garki la na mata a'yunul jubana yace kai matsorata Allah hana idanunku bacci ma'ana yana nufin cewa in tsoro kana yi ne dan karka mutu to ai ita kanta shiga a haka kuma ba ta jawo mutuwa ina fata an fahimta waɗansu suke cewa ai guduwa ba ta maganin mutuwa abinda ke maganin mutuwa shine tarar mutuwa ga dangada shine ke maganin mutuwa amma dan ka gudu wato baka abin nan ba shine suke cewa laisan nukusu alal adbari makrumatan innal makarima iqdamun alal asali wato ka gudu ka ja baya wannan ba shine karamci ba shine mutum ba abin da yake karamci kaga an dana tarko ka bi ta kai ka wuce dan ka je ka samu maza a gumurzu wannan shine karamci dan haka dai ba dukansu suka yi shahada ba shahada ko shakka babu falala ce daraja ce amma kuma ubangiji ta Allah ya karrama waɗansu da ita waɗansu kuma bai karrama su da ita ba ko da manzo Allah sallallahu bai mutu a fagen yaki ba ba a fagen yaki ba haka Abubakar Siddiq da Umar da usman da Ali duk ba a fagen yaki suka mutu ba kuma kaga su ne mafi mafifita cikin wannan al'umma Don haka da, ina so in ce da fahimtar nan taka ta cewa sun yi shahada sun mutu ba haka bane ma'ana wasu su ne suka yi shahada suka mutu ya rage na yaya za a yi mu yi jihadi mu ma mu mutu a wajen yaki ta za ka yaya za a yi mu yi jihadi dan mu ci nasara waɗansu mu kuma su yi shahada to wannan shine ake bukata to jihadi yana bukatan tanadi wa masa masafatun min quwwa shi kuma isti'dad tanadi iri biyu ne akwai al-istidadul maddi akwai al-istidad ar-ruhi akwai kimtsi da shirin zuci akwai kimtsi da shiri na fili shirin zuci wato shine gyara aqida gyara imani babu shirka babu bid'a sannan ba girman kai babu hasada ba ganin kyashi ba nunkufarci a cikin zuciyarka game da wani mummuni to wannan aqida ta yi kyau kenan kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha zuciya ta gyaru an samu aqida sai kuma a gyara gabbai ta hanyar ibada a gyara halaye da akhlaq sannan kuma sai a yi tanadi na ganin ido shine akwai cikakken training akwai cikakken tanadi akwai kimsi akwai shiri akwai shugaba wanda zai jagorance ku karkashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake da umarni da hani a hannunsa to ta hanyar haka ake yin jihadi in ba haka ba da abubuwan da ake galibi yanzu ba jihadi bane fada ne yanzu idan arna suka tsokane ku suka zo za su rusa masallacin ku dole ku tsaya ku kare za su rushe makarantar islamiyya dole ku kare amma a wannan lokacin ba jihadi bane fada ne baya daidai da jihadi na musulunci dan shi dole sai da shugaba wanda aka yi wa mubaya'a da sauransu dole akwai ka'idoji na shi wannan kuma fada ne shi kuma fada ba a ce maka haramun bane ba dan an halatta ma ko dukiyar ka kare ballanta na ka. ko manzo Allah ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna irzihi fa huwa shahid wa man qutila duna nafsihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe yana kokarin ya kare kansa ya yi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin tsara dukiyarsa ya yi shahada duk wanda aka kashe yana kokarin kare mutuncinsa kamar wadansu zo za su yi wa matarka fyaɗe siretin ɗinta matarka ko yarka ko wata wadda kake da ta cewa a kanta ka tsaya ka kare ta har ka mutu akan wannan kayi shahada amma nan ba ta daidai da shahada ta mutuwa a filin yaki dan shahadar mutuwa a filin yaki. ba za a yi maka sallah ba ba za a yi maka likafani ba haka za a binne ka da jinin da ke jikinka ko wanke ba za a yi ba za ka tashi ranar tashin kiyama al-launu launu dami wa rihu rihul musk launin launi na jini amma yana kanshin turare to amma wannan shahada irin wannan ta gida za a yi maka wanka za a yi maka likafani za a yi maka sallah amma sunan ka kai kai dai kai shahada an baka hukunci ne shahada kaga bata kai martaba ta shahada ta mutuwa a wajen yaki ba to wanda baya gane irin waɗannan hadisin sai ya tafi da wancan da wancan da ya ji an fita kalmar shahada sai ya dauka to kaza ne ko kuma da an ce wancan abun ba jihadi bane sai ya dauka kenan yanzu ya halatta kenan in kyale a rusawan masallaci a rusawan makarantar islamiyya a ci mutuncin matata a zo a kona dukiyata bai halatta ba kai wanda a matsayin ka na musulmi dole a matsayin ku na yan unguwa ɗaya yan gari ɗaya ku kare wannan a daidai iyakacin nan da matsalar ta tashi sai ku naɗa wani shugaba dan a tafi da abin cikin tsari har ku ci nasara amma baya daidai da jihadi wanda dai jihadi ake rada masa suna yanzu kun yi ne dan kwatar kai kwatar kai kuma addini ne ina jin muna fahimta waɗannan matsalolin. shin annabi shu'aibu ya yi zamani da annabi musa har annabi musa ya auri yarsa abin da yake kawo wannan shine abin da ke cikin suratul qasas na cewa annabi musa alaihi salam lokacin da ya yi kisan kai a misra ba da niyya ba to an ba shi labarin mutane na yan garin suna shirin kashe shi kuma sai ya gudu fakar da minha ka'ifan ya tarakkab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin daga nan da ya fita daga misra sai ya tafi birnin madaina walamma tawajjaha tilqa madyana قال عسى ربي sawa يهديني wala ma wara dama a مدينة kalmar مدينة da ta maimaitu sai waɗansu suka ɗauka to wannan mutumin da annabi Musa ya gama da shi a Madiyana wanda yake da yan mata guda biyu da annabi Musa ya taimaka musu wajen shayar da dabbobin su ruwa har karshe kuma aka aura ɗaya daga cikin su ga annabi Musa sadakin shine yayi aiki na shekara takwas zuwa goma noman shekara takwas shine sadakin inni uridu an unki haka tayya hataini ala an ta'jurani min indik wa ma uridu an ashqa alayk kaji ko shekara عليك كاجي كوي شكرا قومي ما بانا سوء وهلا دكي وتو يا مسأل فرماني noman shekara goma shi ne sadakin amma kuma ba na so in wahalar da kai haka ce da shi to wannan madaina da aka kawo sai suka ɗauka cewa to annabi aibu ne ita ko sura suratul qasas kwata kwata bata bata bayyana sunan mutumin ba a cikin ayoyin ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء wa abuna shaykhun kabir ba ce ba abuna shu'aib alaihi salam a wa abuna shaykhun kabir mahaifin mu wani tsoho ne ya manyanta ba zai iya zuwa ya ja ruwa ya shayar da dabbobi dan haka ya turo mu a madadin sa fa saqalahuma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fa ja'athu ihdahuma tamshi ala istihya' قالت إن أبي يدعوك بتتبع إن شعيبا يدعوك إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إهداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إهدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil kisar ta kare anan kisar ta kare ina sunan annabi shaibu anan to tunda babu anan da aka ce shaibu ne sai ka nemo hadisi kuma babu hadisin da yace annabi shaibu ne wani mutum ne dai da tijo da haka duk wanda yace annabi shaibu ne baya da aya ko hadisi akai sai dai kissa ita ko kissa dora ta ake akan sikeli na karba ko rashin karba in ta inganta a karba in kowa ba karba ya bace ba isra'iliyat ne dan me zaka zo ka gina dala da goron dutse akan isra'iliyat ba zai yi ba dan me zaka gina dutsen goza ka dora shi akan <laughs> isra'iliyat ba zai zauna akai ba ma'ana dole sai ka samu tabbatuwar abu kenan ina fatan jama'a sun fahimci wannan da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suke tafsiri tunda sun saba da kisar ko sun sha faɗa mutane idan suka ji an rushe su kuma sai su fito suna kokarin karewa na sha jin waɗansu daga cikin yan uwa waɗansu daga cikin su har suna cewa su ma ahlus sunna ne amma suna karewa cewa ya za a ce ba annabi shi ayyuba ne ba a to kawo hujjar kamar da sunan nuna annabi shi abu ne mu mun jawo ayoyin yanzu kowa ya ji su radan da baki da wasali ba annabi shi ayyuba bane ba kai kuma kawo ayar da sunan nuna annabi shi ne sannan idan ka duba kissoshin annabawa ga wanda yake lura da kisoshin annaba da aka kawo a jere an kawo cikin suratul araf an kawo cikin suratul shu'ara an kawo a cikin suratu al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun ina nufin a wannan lissafin za ga ana fara ambatan annabi nuhu sannan a ambaci annabi hudu sannan a ambaci annabi salihu sannan a ambaci annabi lut sannan a ambaci annabi shu'aib sai an kare sannan sai a kawo annabi musa wanda ke nuna zamanin su daban-daban dan annabi nuhu bai zamani da annabi hudu ba salihu bai zamani da hudu da da da da hudu ba annabi lutu bai zamani da annabi salihu ba annabi lutu kuma bai zamani da annabi shu'aibu ba da haka annabi shu'aibu kuma bai zamani da annabi musa ba ma'ana duba cikin suratul araf misali wa laqad arsalna laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi billahi ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azab yawmin azim an qari wa ila adin aqam huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان قال ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ان قال والى مدين اخاهم شعيبا aka kare kisar annabi shu'aibu fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin wa tawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasata lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra da an gama wannan can aka je gaba ka ce tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha sun kare ko wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu ma har zuwa karshe sai aka ce summa arsalna musa sannan aka turo musa bayan shi abin ya wuce ka <laughs> da aka kawo da aka aka ce summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasuluha kazzabu fa atba'na ba'dahum ba'da faj'alnahum ahadith fa budal liqaumin la yu'minun sai aka ce arsalna musa wa akahu haruna bayan shude wace aibu da waye to ya kai ka gano cewa kai annabi shaibu ne wa ya faɗa maka ku yi hakuri in na kausa harshe dan bai kamata ba kawai idan baka san abu ba ka zo ka kare shi ko kuma idan wato ka faɗi kuskure kuma Allah ya sa wani ya faɗa maka daidai kuma ka ji kashin dan me za ka karɓi wannan gyaran naka dan me duk abin da ya kawo wannan shine wato shige gida ake wa alqur'ani ba inda aka rena qur'ani irin kasar mu kowa da azumi tafsiri yake da mai dala'ilu da mai ishiriniya da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba da wanda ya haddace da wanda ya je wala da yana bai haddace ba irin koran alkur'anin nan ya yayi izubi ya kasa kowa in dai azumi ya sai ya kafa majalisi na tafsiri wa kuma qur'ani zai shi qur'ani kuma kafin ka shiga cikin tafsiri yana buƙatar kana da ido a waɗansu ilmomi da dama ulumul lugha ilmomi na lugha kamar nahau da sarf da balaga da adab alal kalli kana da ido a cikinsu. su sannan kana da ido a sira kana da ido a kaza kana ababai da dama kana da wadataccen harshen larabci a rubuce da magance kafin ka shiga alqur'ani tun da qur'ani an saukar da shi da harshen larabci amma kawai sai mutum yi kankan ba mutumin da in bayan azumi da ka je da littafin qatarun nada ko sharhin alfiya na al-ashmuni ko ne ibn aqil kace ka karanta a wajensa shi kansa ya san ba zai iya ba to kuma nahawu sai da shi zaka shiga tafsiri shi ko ba zai iya karantar da kai wani littafin nahawu ba inda zaka je da balaga ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da balaga za a shiga tafsiri inda zaka je da littafin sarf ba zai iya karantar da kai ba kuma sai da wannan za a yi tafsiri inda zaka je da mustalahul hadith inda zaka je eh, mustalahul hadith ka je da usulul fiqh ka je da menene duk ba zai iya shiga ko ba yi da ta cewa akai kuma shi tafsiri yana buƙatar dukkan waɗannan kafin ka shiga cikin sa wallahi ganganci ganganci mai tarin yawa mutane suke sun raina alqur'ani mai girma saboda babu gwamnatin da suke kare shi da za ta tsawatar a saurara a ji wannan a ce kai shiru karka kare magana daga yau ka zama mai saurare amma ba mai surutu ba wallahi ya kamata duk waɗansu a dakatar da su su zama masu sauraro Allah rufa mana asiri gaske ne zulaikha ta auri annabi yusuf wannan ma isra'iliyat ne babu ayata alqur'ani da ta nuna haka babu hadisi na alqur'ani da hadisi na manzo Allah da nuna haka ita zulaikha ita ce wannan matar imratul aziz qur'ani ya sa mata sunan imratul aziz sunan zulaikha din shi ma dai kissosi ne isra'iliya eh, ba wai nassi ne yace sunanta zulaikha ba wanda ake cewa zulai a kasar hausa zulai wato zulaikha shine asalin sunan to Allah sa mun gane wannan wani takalmi ne da wani bawan Allah ya kawo an rubuta al'ajib a jiki yace yana son ya sani sunan Allah ne ko ba sunan Allah ba nace ba sunan Allah bane ba lafazin al'ajib domin ajib a larabci ana nufin abin mamaki kaga sunan kamfanin ne al'ajib amma sai suka rubuta da arabiya suka rubuta da boko to kila wani ya dauka cewa sunan Allah ne ba sunan Allah bane dan haka dan ka taka wannan ba komai ba sunan Allah bane ba dan ne a aje a ga mai irin wannan takalmin kafin ya farga kila ya ci duka a wuri da za a iya a tantance din yana da kyau Allah saka masa da alheri wanda ya kawo dan fadakarwa yau idan Allah ya kai mu wannan dare ne yau zamu fara kiyamul layl da dare. insha Allah karfe 1 na dare karfe 1 kamar yadda aka saba kowace shekara a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi zamu fara wato sallan tahajjud da izinin ubangiji eh ni zan yi limanci insha Allah من ذا قرشان آية تسس إن 99 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم زام تاشي آية تسكن تريم التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون waɗanda suka riga suka tsira ko suka tsere ko suka yi na ɗaya na mutan farko min al na cikin al-muhajirun wal ansar da kuma al ansar sune mutanen madina wallazina taba'uhun bi ihsan da kuma waɗanda suka bi su tare da ihsani dukkan waɗannan ajujuwan mutane guda uku wato al-muhajirun da al ansar da kuma allazina taba'uhun bi ihsan Allah ce radiyallahu anhum wa radu an ubangiji ya yadda da su su ma sun yadda da shi su sun yadda da ubangiji sun yadda da dokokinsa da ya shar'anta waɗanda suka shafi aƙida da ake kudurcewa a zuci ko ayyukan gabbai ko mu'amala ta rayuwa duk sun yadda da wannan ko ɗabi'u da halaye duk sun yarda da abin da Allah ya shar'anta manzon Allah ya shar'anta shi kuma Allah ya karbe su a matsayin yardaddun bayi da zai karrama su a ranar tashin kiyama radiyallahu anhum wa radwan wa adda lahum jannatin tajri ubangiji ta'ala ya yi musu sanadin aljanna tajri tahta al anharu khalidina fiha abada ruwa na gudana karkashin gine-ginanta suna masu dawwama a ciki har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mafi girma a nan gurin an ce as-sabiquna as-sabiquna jam'i na kalmar as-sabiq idan an ce as-sabiqu wanda ya tsere ana tsere wanda ya riga kowa zuwa shine as-sabiqu as-sabiqun al-awwaluna waɗanda suka riga shiga musulunci al-awwaluna na karan fari na farkon min al-muhajirin imma cikin al ko cikin al to malamai sun tattauna kan cewa su wane ne as-sabiqun al-awwalun tunda akwai as-sabiqun al-awwaluna daga cikin al-muhajirun akwai as-sabiqun al-awwaluna daga cikin wa al-ansar sai waɗansu malaman suka ce as-sabiqun al-awwaluna su ne dukkanin mutanen da suka shiga musulunci tun daga lokacin da aka turo manzan Allah har ya zuwa lokacin da aka yi bai'atul ridwan a shekara ta shida lokacin da aka yi sulhul hudaybiya waɗanda ubangiji ta'ala ya saukar da aya kan waɗanda suka halarci wannan bai'a din yace laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا waɗanda duk suka samu rabauta a wannan sune as-sabiqun al-awwaluna wannan zance ne cikin zantuka kuma ya fi fitowa fili daga cikin zantukan malamai da haka dukkan sahabin da ya shiga musulunci yana cikin mutan makka ko yana cikin mutan madina ma'ana mutan muhajirun waɗanda suka hijira daga makka zuwa madina al-ansar su ko mutanen cikin garin madina din wanda suka karbi bakuncin annabi suka karbi bakuncin ragowar sahabbai suka karrama su sune waɗanda Allah ya ce wallazina awaw wa nasaru waɗanda suka karɓi bakuncin baki sannan kuma suka taimake su sun taimake su da dukiyarsu da jinin jikinsu to waɗannan sune as-sabiqun al-awwalun duk wanda ya shiga musulunci har ya zuwa wannan waɗanda suka ce a'a duk wanda ya shiga musulunci har ya zuwa kafin fatahu makka domin bayan fatahu makka in sai daga baya ka shiga to baka cikin as-sabiqun al-awwalun wannan zance ne cikin zantuka wancan dai na farko shi malami suka fi yawan faɗa to waɗannan sai wallazina taba'uhum wallazina taba'uhum sun shafi tabi'ai da suka biyo bayan sahabbai daga nan gurin har ya zuwa kanmu daga nan har ya zuwa tashin kiyama duk waɗanda suka bi bayan waɗancan ta hanyar imani da kyautatawa to alkawalin da aka yi wa waɗancan shi ɗin ma ma aka yi mana shi amma da sharaɗin mun bi su da ihsani tunda Allah ce wallazi na taba'uhum bi ihsanin imam malik ce wannan ke nuna wanda duk bi bayan sahabbai yana mai saba musu ko ta fuskar aqida ko ta fuskar addini da shari'a to baya cikin Allah alladheena tabauhum bi ihsan bi bisu da kyautatawa haka duk wanda ya bi bayan sahabbai yana zagin su yana la'anta su yana cin mutuncin su to baya cikin walladheena tabauhum bi ihsan bi bisu da ihsani idan kana son ka gane su wane ne suka bi su da ihsani su ne waɗanda suka mayar da sahabbai abin su suka mayar da aqida sahabbai ita ce tasu ayyuka na sahabbai shine aikin su ne ayyukansu fahimtar sahabbai ita ce fahimtar su sannan kuma idan sun ga alkhairin su wato sai su yi koyi da su in sun ga wani wurare da suka yi kure sai su roƙa musu gafara to waɗannan su ne wallazina tabawhum idan kana son ka gane wannan dauki suratul hasri da ubangiji ta alaye maganar dukiyar fai'u yace lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna wa rasulahu ulaika humus sadiqun a da kaga na ake nufi masu hijira daga Makka zuwa Madina masu hijira daga wani gari zuwa Madina sai kuma aka ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأن سنة الأنصار متى مكاتن وأن دسك تيمكيسو sai kuma Allah ce min ba'dihim lana wa li bil iman fi ghillan amanu rahim min ba'dihim kaga sune wallazina tabauhum bi ihsani saboda bai suka yi ihsani <laughs> lana bil iman ya Allah kai mana gafara kuma kai gafara ga dukkan wanda suka riga mu da imani wa ya riga kowa imani a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sahabban manzon Allah sayyidina Abubakar ne musulmin farko shi ya fara kalmar shahada kafin kowa cikin maza kamar yadda Khadija ita ce cikin mata ta fara kalmar shahada kamar yadda cikin bayi Zaid bin Harisa kamar yadda cikin yara ƙanana matasa Ali bin Abi Talib waɗannan su ne musulman farko da duk wanda suka biyo bayan su to tun daga kan sahabbai har zuwa yau duk suna cikin na bil imani sun yi mu da imani to abin da muke faɗa game da su rabbana gafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana ka gafarta waɗanda suka riga mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu kar ka sanya wani kulli a cikin zuciyarmu game da mummuni a duk inda mummuni yake mu ji muna da wani kulli a zuci mun tsane shi dan ya saba mana dan yayi mana ba daidai ba ko da yana bin Allah wai kai ya maka ba daidai ba ya Allah kar ka sa wannan a cikin zukatanmu to kaga wannan ke nuna ashe wanda ya biyo bayan sahabbai yana ce musu albarka yana musu yana cewa radiyallahu anhum to wannan shine musulmin kwarai wanda ya biyo bayan sahabbai yana zagin su irin yadda in shiya al-imamiyya al-isna ashariya suke yi to wannan baya cikin al'ummar musulmi duk wanda ke tsaron sahabbai imam malik ya ce ba musulmi bane ba wanda ke su kadai shine musulmi ya kawo aya ta karshe cikin suratul fatih muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار نن محل الشاهد إمام مالك yace li yagiza bihim al-kuffar Allah ya kaddar sahabbai sun taru da annabi sun karfafe shi wuri guda liyagiza bihim al-kuffar dan ya baiwa kafare haushi da su taron su da annabi ta baiwa kafare haushi to sai imam bane ce ashe duk wanda yake jin haushin sahabbai to ya zama kafiri tunda an ce liyagiza bihim al-kufar wa dallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum baghtatan wa ajran azima saboda haka bata ne mutum ya zagi sahabban annabi manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da bukhari ya ruwaito yace al ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq mutan madina ba mai san su sai mummuni ba mai kin su sai munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah duk wanda ya so su Allah ya so shi wa man abghadahum abghadahu Allah duk wanda ya kisu Allah ya kishi haka manzon Allah ya faɗa addu'a ce man ahabbahum ahabbahu Allah wanda duk ya so su Allah so shi ba ku ce ba amin wa man abghadahum abghadahu Allah duk wanda yake su kuma Allah ki shi haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Bukhari ya rawaito a wani hadisin ban riwayar Muslim yace ayatul muna ayatul imani hubbul ansar alamar imani san mutan Madina wa ayatul nifaqi bughdul ansar alamar munafici kin mutan Madina to kaga kenan idan kana son a zana ka cikin wallazina tabauhum bi ihsanin dole ne ka so habba manzon Allah in ka ki su baka cikin na tabauhum wannan maganar da nayi ita al-imam ibn kasir yayi tun sama da shekara 700 da suka wuce baya a tarihi ga ta zan karanto ku ji yace faqad akhbara Allahu al-azim ubangiji mai girma ya bada labari annahu qad radiya an as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansari cewa ya riga ya yadda da dukkan wanda suka riga shiga musulunci cikin mutan Madina da kuma almuhajirun wallazina tabawhum bi ihsan da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa sai yace me sai yace wa man abghadahum aw sabbahum dukkan wanda ya ki su ko ya zage su aw abghada aw sabba ba'dahum ko ya ki ko ya zagi wani sashin su ba su duka ba wala siyama sayyidu sahaba musamman ma shugabannin sahabbai da rasul bayan annabi wa khairuhum da mafifitan wa afdaluhum da mafiya darajar su a'ni siddiq al-akbar ina nufin babban siddiqi abubakar kenan wal khalifat azam ina nufin halifa mafi girma cikin halifofin annabi ababakar as-siddiq shine ababakar as-siddiq fa inna at-ta'ifat al-makhzula yace domin kungiyar da aka tabar da su suka zama tababbu minar rafida cikin wanda suka yi tawaye wa sayyidina husaini yanzu kuma suna kukan tunawa da mutuwarsa rafida kenan yu'aduna afdalus sahaba wato suna kiyayya suna gaba da mafifita cikin sahabbai wa yabghidunhum suna kin su wa yasubbunhum suna zagin su yace iyazan billahi min zalika muna neman tsarin Allah mu shiga wannan akida wa hadha yadullu ala anna uqulahum ma'kusa wannan yana nuna maka cewa hankulan su a birkice suke ba daidai suke ba wa qulubuhum mankusa zukatansu a baibai suke ba daidai suke ba fa aina haula min al-iman bil qur'an yaya mai zagin sahabbai za a ce ya imani da ko ya faɗa ƙarya yake yi idh yasubbuna man radiyallahu anhum dan suna zagin wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa amma ahlus sunnah yace amma mutanen da suke bin sunnar annabi kuwa fa innahum yataraddawna amman radiyallahu anhu suna neman yadda ga dukkan wanda Allah ya nuna ya yadda da shi yace radiyallahu anhu zamu ce sayyidina Abubakar sai mu ce Umar dan Khattab radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib Salman al-Farisi haka dukkan sahabbai wannan alamar imani kenan in ka ambace su ka ce radiyallahu anhu haka siffar ahlus sunna take yake cewa dan haka suna neman yadda ga dukkan wanda ya nema musu yadda wanda Allah ya nuna yadda da su wa yasubbuna man sabbahu Allahu wa rasuluhu ahlus sunna suna zagin suna kaskantar da duk wanda Allah ya kaskantar da shi ko manzansa wa yuwaluna man yuwalihim suna goyen bayan dukkan wanda yake goyen bayan Allah da manzan Allah wa yu'aduna man yu'adillaha suna yin adawa da duk wanda yake adawa da Allah ko yake adawa da manzan Allah ko sahabbansa wa hum muttabi'una ahlus sunna bi suke yi wala mubtadi'una ba kirkirowa suke ba ba kagowa suke ba wa yaqtaduna koyi suke yi wala yabtaduna ba sa fararwa sai dai su bi abin da an ruga su yi ko me suke yi annabi da sahabbai sun riga su yi sai su zo su maimaita amma su kago nasu su kirkiro nasu ba sa kirkiro salati ba sa kirkiro zikiri ba sa kirkiro addu'a duka da zikirin da salatin da addu'ar duk suna yi ne kamar yadda annabi yayi tun daga sallah har abin da biyo bayan sallah sun mu'amalance su mu'amala daya ala watiratin wahida sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum haka ahlus sunna suke da zikirin da hailalar da salatin da tasbihin da komai yadda annabi ya da sahabbai suka haka ake yi duk wanda ya kago to ya kago ma'ana ya kago bid'a kenan ya kago bid'a kenan Allah tsare mu sai Allah ya ce mai وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب فاعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وممن حولكم من الأعراب daga waɗanda suke daura da ku gefen ku min arabi cikin mazauna karkara waɗanda suke wajen garin Madina munafiquna akwai munafikai wa min ahli al-Madina haka daga cikin zaunannun Madina a lokacin Annabi din nan ma akwai munafikai ka ji fa lokacin da yafi kowanne tsafta da tsarki kuma ga Annabi da rai ga sahabbai a cikin Madina amma a lokacin kuma ga waɗansu munafikai a ciki to me abin mamaki idan kai a zamanin ka yanzu an samu kai dan lokacin ka bai kai na annabi sarki ba garin ka bai kai garin madina sarki ba kai din da wanda kuka yi imani ire-iren ka kake kan daidai ba ku kai annabi sahabbai sarki ba tare da haka zamanin su an samu bara gurbi to dan me a zamanin ka ba za a samu bara gurbi ba dan me ba za a samu wani rubabban rubabba ba za a iya samu hikimar ubangiji ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir haka duniya take tun daga farko har karshe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati inda Allah ya ga dama sai kowa ya zama musulmi kowa ya zama ahlus sunna tsantsa musulunci da imani babu kafirci tsayuwa akan sunnar da babu bid'a amma hikimar Allah ta so mutane su zama wasu kaza wasu kaza sai dai wannan wane ne kan kaza wane ne kan kaza wannan za a dora ne akan sikelin Qur'ani da hadisi ubangiji ya ce wa mimman haulakum min al-arab munafiqun waɗanda suke daura da ku ko gefen ku da gefan Madina wato akwai munafikai cikin mutanen karkara wa min ahli al-Madina haka a cikin mutanen Madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum aka ce marada ala shay'i idza idza ta'awwada alayhi idza istamarra alayhi wa lazamahu maradu ala an-nifaqi sun doge akan kafir akan munafunci sun kafe akan munafunci wa hifzan min kulli shaytanin marit maradu alal nifaki sun doge akan munafunci sun zarce sun kisa rabu da munafunci aka ce da annabi la ta'lamuhum baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne muka san su inda Allah malamai suka ce cewa la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum shin wannan ko bai ci karo da faɗin Allah ta'ala walau nasha'u la arainakahum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum da Allah ce inda mun ga dama sai mu nuna maka su amma za ka gane su da alamomin su za ka san su da alamomi za ka gane su ta hanyar daɗin harshe amma babu aiki ta hanyar haka za ka gane munafukai to kenan Allah ya bayar da alamomi to sai malamai suka ce ba cin karo domin da Allah ce na hannu na alamuhum ana nufin su duka Allah ya san dukkan kowane munafiki a inda yake amma da aka ce da annabi zaka gane waɗansu da alamomi ana nufin wani sashi da cikin su amma waɗansu kan duk yadda kake ga lura ba za ka iya ganewa ba shi ne mara du'alan da faƙi wanda suka kware din kenan eh suka zama gwanaye akan munafunci la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum allati sanu'azzibuhum marratayn kaga batin karo tsakanin wannan ayar da waccan sanu'azzibuhum marratayn zamu musu azaba ninki biyu azabar farko wato ainihin azaba ta suna da rai su rage ganin cin nasarar musulunci ga su suna kaskantattu suna jin takaici a zuci hasara da Allah zai rika jarraba su a cikin dukiyoyinsu da ƴaƴansu tunda Allah ce inna ma yuridullahu li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya ya jarrabe su su rika ji a jika wannan nau'i ne na azaba azaba ta biyu ita ce azabar kabari bayan sun mutu kafin a tashi kiyama akwai azaba da za a yi musu a cikin kabari shine sanu azibuhum marrataini ninki biyu summa yuradduna ila azabin azim sannan sai a mayar da su zuwa ga azaba mai girma ita ce azabar yaushe azabar ranar tashin kiyama wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadd al'azab wa ma Allah bighafilin amma ya'malun ko amma ta'malun da haka dai akwai azaba ta duniya akwai azaba ta barzakh azaba ta barzakh bayan mutuwa kafin a tashi kiyama sannan kuma akwai azaba wato ainihin ta ranar tashin kiyama malamai suka ce wannan ayar tana cikin ayoyin da ake kafa hujja da su cikin alkur'ani dangane da azabar kabari dama hadisai akwai su amma waɗansu daga cikin yan bid'a mu'tazilawa da waɗansunsu su suna inkarin azabar kabari ko ni'imar da ke cikin kabari suka ce ya za a yi wa mutum azaba a cikin kabari ko ya za a yi masa ni'ima ko hasali ma idan za a yi din ya za a yi da wanda kuraye suka cinye shi wannan kurar ta cinye kafar dama waccan kafar hagu wannan ta ɗauke nan ba a sa shi a kabari ba na maganar ni'ima ta zo ko azaba kaga sun jahilci ubangiji ita wannan azaba amrun gaibi al'amari ne na gaibu ya fi karfin ka kwatanta shi da hankalinka ko tunaninka shin yanzu inda wannan naman ya je cikin cikin kular, ubangiji ta'ala ba zai isar da rahama ko azaba ba in yana so zai gagar Allah bayan ka san Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne kan komai sai ka dauka isar da azaba ga wanda kulaye suka cinye wannan Allah baya iya yi isar da ni'ima ga wanda ya saka cinye Allah baya iya yi wannan ka jahilci Allah idan kai wannan dan idan da hankali zaka kafa hujja ba da shari'a ba kai ma ya kamata ka yi inkarin su ma da ta fito a kanka dan idan ka huda kanka aka fasa kanka je ka kai wa likitoci kan su fasa a ciki ba za su ga gashi ba <laughs> su fasa su gani ka kalli yatsu a farcen ka mana a yanka yatsun a gani babu inda za a ga farci domin a cikin gangan jiki daga fata sai jijiyoyi sai tsoka sai kashi sai kaza kaza da sauransu amma ina farci ina gashi da yake fito maka daga sassanin ko ina a jiki idan an huda idan an yaga idan an barka a jikinka ba za a gan shi ba amma kuma gashi ka yadda da shi kai inkarin sa mana to wannan tana cikin ayoyin da ayar da ubangiji ke cewa wala nuziqannahum min al al adana duna al al akbari suka ce al-azabil adana al kabari kenan dun al al akbari al al akbar shine azabul ranar tashin kiyama da ubangiji ta'ala ya faɗa game da iyalan gidan fir'auna annaru yu'raduna alaiha ghuduwan safe da yamma za a yi musu azaba azabar safe daban azabar yamma daban aka ce a ina kenan a cikin gabari dan sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab kaga ashaddal azab ba ita ce yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ba domin azabar ranar tashin kiyama ba safa da yamma bane ba fala yukhaffafu anhum alazab ne ba a sassautawa amanin ko muqayyidatun bis sabah wal masa guduwan wa ashiya wannan duk ayoyi ne sai ka hada da waɗancan hadisan ubangiji ta'ala ce sanu azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim sai ce wa akharuna ataraku bi dhunubihim wannan duk ana lissafin waɗanda ba su je yakin tabuka ba ga waɗansu dai waɗanda za a yi musu azaba iri biyu azabar kafin mutuwa da azabar bayan mutuwa ga kuma azabar ranar tashin kiyama kaga uku kenan to kuma ga waɗansu wa akharu na atarafu bi dhunubihim akwai waɗansu daga cikin su wanda su sun yarda da laifin su khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a sun garwaya kyakkyawan aiki ɗayan ko mummuna asallahu an yatuba alaihim tabbas waɗannan Allah zai karɓi tuban su inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wato daga cikin waɗanda ba su yakin tabuka ba akwai munafikai tsantsa sune ayar da ta wuce baya aka yi magana akan su akwai kuma waɗanda suke musulmai ne amma ragwanci da son hutu a gindin inuwa ba munafunci bane bai hana su zuwa jihadi to su ne aka ce san garwaye kyakkyawan aiki da mummuna kyakkyawan aiki shine imani da sallah da zakka da azumi da aikin haji amma mummunan aiki shine annabi ya tafi tabuka sun kibe kaga khalasu amalan salihan wa akhara sayyi'a sai aka ce asallahu an ya tuba alaihim lalle Allah madaukakin sarki zai karbi tubansu inna Allah ghafurur rahim hadisi kuma yazo cikin sahihul bukhari Maza Allah ke cewa mala'iku ne suka tafi da shi an nuna masa a cikin mafarki mala'iku sun tafi da shi wani wuri yace muna cikin tafiya tare da su sai maka game da waɗansu halittu ka ahsani ma an tara'in mafi kyawun abin da ka taba gani a rayuwarka shine kyawun muka ganin su kyakkyawan halitta muna cikin tafiya akan haka sai ga waɗansu kuma a cikin mummunan halitta mafi munin abin da idan ka yi taɓa gane maka wato mutane ne rabinsu kyakkyawa rabinsu kuma mummuna ba wai rabin mutanen ba kowane mutum shi kadai jikinsa an raba shi gida biyu ɗaya ɓangaren kyakkyawa sama da kyawun duk abin da ka taɓa gani wajen kyau ɗaya ɓangaren mummuna sama da munin duk abin da ka taɓa gani wajen kyau wajen muni kai mummuna sama da abin da duk ka taɓa gani wajen muni yace muna cikin tafiya akan haka mala'ikun da suke tare da ni sai suka cewa waɗannan mutane masu wannan sifa ko tafi ga wani kogi can ku fada ciki fa zahabu fa waqa'u fihi sai suka je suka fada a ciki sannan sai suka dawo inda muke inji annabi da suka dawo inda muke sai muka gansu gaba ɗaya wannan bangaren munin ya goge ya zama mafi kyawun abin da ka taba gani dukkaninsu sun zama kyawawan halitta bayan mun riga mun ga wannan don munin ya tafi tattare da su sannan sai waɗannan mala'ikun suka ce da ni hazihi jannatu adanin wa haza manziluka wannan jannatu aljanna ce da ake kira jannatu adanin kuma ga gidanka can suka zana wa annabi gidansa sai suka ce ammal qaumul ladina kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum qabih amma waɗancan mutane da kaga rabin su da mummuna rabin su kyakkyawa har sai da aka sa suka je suka yi wanka sannan sai suka zama kyawawa gaba daya فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه mutane ne wanda suna da mummuna aiki kuma a gefe ɗaya ga wani kyakkyawa ga kyakkyawa a gefe ɗaya ga mummuna mummuni mai sako mummuni mai zunubi mummunin da an ce tafi jihadi bai fita ba kuma babu wani uzuri kaga irin su ne sai ubangiji ta ala zai yafe musu tunda yace asallahu an yatuba alaihi to me yasa za a yafe wa waɗancan sahabbai duk a su ba annabi yakin tabuka ba yakin tabuka ba saboda suna da sabiqa kafin islam abin da ake nufi da sabika wani aiki da ka taba yi a baya an yi rizabin din sa yana nan da yawa saboda kyawun aikin na bayan cikas din da ya biyo bayan shi ba zai rusa ba kamar dai da aka cewa Usman ma darrabun afan ma fa'ala ba'da yau duk abin da dan afan ya aikata daga yau ba abin da zai kawo masa cikas kamar yadda aka ce da mutanen Badar la'alla Allah qad tala ala ahli badrin fa qala a'malu ma shi'tum fa inni kad kafartu lakum ma'ana suna da kyawawan ayyuka waɗanda sun riga sun gabata a baya Allah kuma ya ce innal hasanatu yuzhibun as in kana da rinjayen aikin alkhairi to zai taimaka wajen yafe maka mummunan da kai shine asallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim ثالثا ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله وأن الله هو التواب الرحيم خذ من أموالهم وبنجي يتدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاربون ساشي ندوكيو ينسو صدقة أمسين صدقة wato zakka kenan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zaka tsarkake su wato kuma wato tutahhiruhum zaka tsarkake su tsarki wato ainihin na ruwa ko kuma tsarki na najasa wa tuzakkihim da kuma tsarki na hali domin a tazkiya tsarki wato wanda yake kenan na hali ina fata an fahimta biha a sanadiyar abin da ka karba na zakka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim sannan kuma kai musu addu'a shine ma'anar salli alaihim inna salataka sakanun lahum lallai addu'ar da zaka yi musu natsuwa ce a gare su addu'a da annabi zai wa mutane natsuwa ce a gare su shine sakanun lahum waɗansu malamai suka ce rahmatul rahama ce a gare su shine sakanun din kenan ko ka fassara shi da rahama ko ka fassara shi da natsuwa magabata dai suka ce idan annabi ya maka kyakkyawar addu'a to ubangiji ta'ala na sadar da addu'ar ga zuwa gare ka ya sadar da ita zuwa ga 'ya'yanka ya sadar da ita zuwa ga jikokinka saboda albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan an kawo zakka ya karba shi baya cin zakka amma shine imam dole shi za a kawo sai ya kasafinta to duk wanda ya kawo sai ya masa addu'a Allah kuma ya shar'anta masa wannan inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim ubangiji ala mai ji ne sannan kuma masani ne wato wannan na ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna wajabcin zakka kuma imam ko gwamnati lallai ta shiga cikin zakka sai dai in ta ki to mutane sai su ji tsoron Allah su yi su da kansu domin za a tambaye ka koda gwamnatin ka ta yi sakaci ba ta bin Allah kai za a tambaye ka me yasa baka bi Allah ba baka da hujja cewa gwamnati ce ta za zaka bi Allah gurgurdan yadda zaka iya da yake Allah sarkin rahama ne abinda zaka iya shi zaka tambaye ka abinda ba zaka iya ba zai tambaye ka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to saboda haka wato kenan zakka wajibi ce rukuni ne cikin rukunan musulunci sannan kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya waɗansu mutane suka ce su ba za su bayar da zakka ba tunda an ce annabi ake ba yanzu kuma babu annabi su ba za su bayar kowa zakka ba sai sai Abu Bakar ya shirya rundunar yaƙi ya ce a je a yaƙe su sai umar ɗan khattab yace ce zai za ka yake su bayan sun furta kalmar shahada manzon Allah kuma yace ce duk wanda ya ce la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bi haqqihi wa hisabuhu ala Allah a wannan riwayar illa bi haqqihi a wata riwayar illa bi haqqiha yace manzo Allah ce duk wanda ya faɗi kalmar shahada ya riga ya tsare dukiyarsa da ransa daga gare ni sai da haƙƙinta hisabin sai na wajen Allah sai dana Abubakar ce wallahi la la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakati wallahi sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallar da zakka fa inna zakata haqqul mal zakka haƙƙin dukiya ce والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه yace wallahi da za su hana ni da baibayi madaurin dabba wanda a da lokacin annabi suna bayarwa yanzu na zo ina halifa su je ba za su bayar ba wallahi sai na yake su akan wannan da baibayi din ballantana raƙuma ballantana shanu ballantana miliyoyin nairori da daloli da mutane suka ki bada zakka wato a yaƙe su har sai sun bayar fa qala umar umar dan khattab ce fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu allaha qad sharha sadra abi lil qital fa arabtu annahu al haqq da dai naga Allah ya yalwata kirjin sayyidina abubakar ya gamsu cewa lallai sai ya yaki waɗannan mutanen sai na gane cewa lalle gaskiya ne dan Allah baya gamsar da zana Abubakar kan wani abu kuma ya zama bata sai Umar shi ma ya goyi baya dukkan sahabbai sai Ali bin Abi Talib suka goyi baya sai da aka yaki waɗanda suka hana zakka aka kwace ta daga hannunsu daga karfi to aya tana buƙatar waɗansu 'yan bayanai takaitattu a fassarar da nai mata da gangan na mata dan ita ce fassara da na taba yi a dukkan lokacin da na bi ta kan wannan ayar amma kuma akwai gyara a cikin ta wanda mai saurari bai hango ba amma gobe ya ji gyara insha Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya kai mana assalamu alaikum warahmatullahi